أفبعذابنا يستعجلون shi dangane da azabarmu ne waɗannan kafirai suke gaugawa har suke cewa ba za mu yi imani da kai ba har sai ka sa wani ɓangare na sama ya faɗo a kanmu kamar yadda kake riyawa hakan zai faru.